ita dai cutar ebola cuta ce da ta nau'in kwayoyin cuta da ake kira virus take kawo ta kuma asalin ita kwayar cutar ana samun ta ne a namun dawa a birai a jemagu da bushiya da gada haka da sauransu to sau da yawa cutar tana kama ɗan adam ne ta hanyar ta'ammali ko ta farauta na irin waɗannan namomin sannan kuma wanda ya kamu da wannan cutar shi kuma zai iya yaɗa ta zuwa sauran mutane wanda suke kusa da shi kamar masu jinyarsa ko a gida ne ko a asibiti ko kuma wanda dai ya zauna a kusa tare da su wato close contact kenan. To kafin mu kai ga hanyoyin da za a yi rigakafi waɗannan alamomi mutum ya kamata ya lura da su. um, alamomin cutar ebola wato a farko idan ta shiga jikin mutum alamomin ta zazzabi ne mai zafi da kasala da kumallo ko amai da gudawa da farko kafin ciwon ya yi nisa alamunsa gaskiya ba shi da bambanci da na sauran da wasu cututtuka kamar misalin zazzabin ciwon cizon sauro ko mm-hmm. kuma mm -hmm. ciwon amai da guda amma daga baya idan ciwon ya nisa sai mutum ya fara kumallon jini ko kuma jini ya fita ta hanci ta baki ko kuma a gudawa so sannan kuma ciwo ne mai zafi wanda a cikin mutum goma da suka kamu da wannan ciwon kashi mutum shida ko tara a cikinsu sukan yakan zama musu sanadiyar ajali. Wato idan hakan ta zo da kwana kenan. Eh, idan abu ya zo da ƙarar kwana sau da yawa wani yana zama kan ah, shi ne dai abin da yake faruwa ga waɗanda suka kamu da wannan ciwo. Eh, to, yaya mutane waɗanne matakai za a ɗauka na kariya? Um, matakan kariya na farko shi ne kamar yadda na fara faɗa cewa asali wannan cutar a namomin daji ake samunta shi ne wajen farauta da wajen mutane da suke ta'ammali da wannan duk dabbar da ta yi mushe ko aka ga alamar ba ta da lafiya to sai a ƙaurace mata kuma idan mushe ne a kokari a kona wannan mushen ko a binne shi kada mutane su yi ta'ammali da wannan sannan kuma duk wani nama ma haka da yake da saboda a jikin jinin wannan dabbobin suke ya zama cewa ana tsaftace shi a wanke shi kuma a inganta shi kin ga wanda suke wajen irin su abatuwa da abin nan sai a lura ke dan kan irin dabbobi masu lafiya ba wai marasa lafiya za a shigo da su wanda ta yiwu za su iya ɗaukan wannan abu. To galibi ka san ah, musamman ma a kudancin Najeriya naman nan da ake ce ma bushmeat mm. ana cin su. To ga irin mutanen da suke cin wannan nama wace shawara za ka ba su? A gaskiya a abu mai sauki wanda shi ne mafi ala idan da hali wannan abu a ɗan ƙaurace masa har zuwa wannan cuta ta abin nan idan kuma shi ne saboda gaskiya a waɗannan namumuka a nan ake samun wannan cuta amma idan ba a ƙaurace wannan shi ne da gaskiyar magana saboda yadda na miki bayani wannan cuta ce mai zafi wanda tana iya kaiwa ga ajali idan abin ya zo da haka. To, ka san kuma akwai wasu mutane da suke zan ce kiwon birrai, <laughs> su kuma me za a gaya musu? Wato, idan dabba ce ake kiwonta a gida ana sa ran ba fita ba kenan ta je ta ɗauko wannan cuta. sai su mutum ya lura idan aka lura aka ga alamar akwai cuta a tattare da wannan sai a kira jami'an lafiya su duba idan akwai alama wannan cutar sai a zama an kare ta an kange ta. sannan kuma a kari akwai wata kariya kuma tsakanin mutum da mutum wato idan mutum yi aka samu wanda cutar daga dabba ta riga ta shiga bil'adama to dole a ɗau matakan kariya na hanyar cewa dole da musamman masu jinya wato cutar da ta fi kama kaman an uwan mutum da yake jinyarsa ko kuma ma'aikatan jinya ma na asibiti hmm. saboda su suke ta'ammali da kumallo da harawa da taɓa jikin mutum wanda watakila wannan kumallon ko harawa ko jinin mutum ya taɓa wannan wajen saboda haka lallai masu kula su zama suna amfani da irin wannan safa hannu ta likita ɗin nan ta leda sannan kuma duk sanda mutum ya masu kula da mutum sun wani mutum ya wanke hannunsa kuma ya rika amfani da safa hannu da abin hanci da duk wani mataki sannan a garza ya kai mutum ga asibiti inda za a duba shi a bashi taimakon da ya dace a kuma tabbatar ma wace cuta ce saboda kamar yadda na faɗa tana kama da wasu cututtuka